أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله الكرام فنحن في أمس الحاجة في هذه الأيام إلى أقد الأمل وهو الرجاع فنتوقع حصول التمكين للإسلام والأمة الإسلامية بالرغم مما ألم بها من ملمات ومصائب ومحن وقد جعل الله من بعد الأسر يسرا ومن بعد الشدة فرجا وقال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقد حرم الله الياس من رحمته واعتبره قرين الكفر والياس يا إخوة الإيمان هو استصغار سعة رحمة الله وذلك ذنب عظيم وقال تبارك وتعالى على لسان نبيه يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون يا أيها الإخوة الإيمان أتعرفون لماذا ربط الله بين الكفر وبين الياس لأن الياس عدم الإيمان بقدرة الله المطلقة وبالتالي يؤدي إلى الكفر لأن من أسس الإيمان الإيمان بقدرة الله المطلقة يقول الله عز وجل والله على كل شيء قدير عباد الله الكرام إذا كان القطع بأن المطلوب لا يتحصل لتحقيق فواته وهو الياس من انتصار الإسلام والمسلمين واهتداء الناس أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا والياس من تغيير أحوال المسلمين لما نزل بهم من الفتن والمصائب هنا وهناك ومثل هذا الفقد للأمل يؤدي إلى القنوط وهو أشد من الياس كما قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وللترقي إليه في قوله تبارك وتعالى لا يسلم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيئوس قنوط فهذا يا إخوة الإيمان هو سوء الظن بالله تعالى ففي غزوة الأحزاب هنالك ابتلي المؤمنون وصلصلوا زلزالا شديدا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا عن ابن مسعود قال من الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله وما أضيق الأيش لولا فسحة الأمل قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقد ندر الله بالقنوط واعتبره قرين الدلال قال تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون وقد تعددت الشكاوى بين الناس وخاصة في هذه الأيام منهم من يشكو الفقر وضيق المعيشة وجدير بهم أن يشكو ولكن السؤال هنا أليس السبب الإعراض عن ذكر الله قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ومنهم من يشكو ما وصلت إليه الأحوال من فساد التربية في الأمة المحمدية نعم يحق لهم أن يشكوا ألا يعلم هؤلاء أن لله سنة لا تتبدل ولا تتغير ولا تزول بكثرة الشكاوى ولا بالتذمر لماذا؟ لأنها سنة الله في خلقه قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ومنهم من يشكو ما وقع فيه المسلمون وما يحصل لهم من ذل وقتل واستئصال صار بلادهم كلا لكل ظالم ومعتد فهنا يتطلع الأمل للأمة الإسلامية قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ألم تسمعوا إلى قول أصحاب موسى عليه السلام فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون نعم وأي إدراك أكثر من هذا البحر أمامهم والعدو من ورائهم بيد أن موسى لم يفزع ولم ييأس بل قال كلا إن معي ربي سيهدين فأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين عباد الله الكرام أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله القاهر فوق عبادي ثم الصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله الكرام فللياس والقنوط أسباب كثيرة منها قلة الأتباع وكثرة الأعداء قال تعالى أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وعدم التصور الواضح لطبيعة السير إلى الله عز وجل كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يذلوك عن سبيل الله ثانيا استمرار المحنة وتأخر النصر قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءتهم نصرنا ثالثا التوهم لقوة الأعداء a takaice yan uwa saboda rashin lokaci ba komi zai iya samun shigowa ba sai dai abin da abinda khutba take magana akai shine wato ɗaya ba tsammani da kuma yadda wato cire rai daga samun nasara ya dabaibaye zukatan musulmi a yau idan musulmi ya kwada wata irin magana ba don jahilci ba sai ka ce magana ta yi waje da shi daga musulunci saboda ya ɗauki cewa abu kaza ma ba zai yiwu ba to bai ma bar shi a zuciyar shi ba sai ya faɗa ya karya masaura gwiwa cewa mun shiga uku wayewa Allah to irin wannan ɗaya ba tsammani shi kansa sabon Allah ne kuma matsala ce kuma ya saba wa aqida ta ahlus sunnati wal jamaa kullun wanda ya imani da Allah to kansa tsaye yana tare da Allah yana ganin cewa Allah zai taimake shi bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da jinjinawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle Allah tabaraka wataala yayi kira ga masu imani da su ji tsoronsa matukar jin tsoronsa kar su yadda su mutu face suna musulmi muna roƙon Allah ya dauki ranmu a lokacin da muke musulmi masu imani ya ku bayin Allah masu daraja ku sani cewa a yau mu al'umman musulmi muna cikin kishirwa da yunwa da bukata musamman waɗannan kwanaki akan mu sake bibiyar imaninmu mu kulla buri mu kulla kyakkyawan zaton Allah zai taimake mu saboda wannan shi zai haifan mana wato mu sake gina sabon tunanin cewa al'umman musulmi fa Allah zai ba ta nasara abubuwan da muke jin labari na izza da ɗaukaka da matsayi da samun kafuwa a bayan ƙasa da sabon manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suka samu mu ma wannan al'umma za mu iya samun shi wannan ya zama ya da su a cikin zuciyata kai ma ya zama ya da su a cikin zuciyarka kada ka yadda dan ya raya maka cewa mun shiga uku mun shiga bala'in da ba za mu taba fita ba domin duk wanda ya kalle da al'amura ke tafiya a duniya a yau zai ga musulmi su ne a ƙasa su aka danne kowace ƙasa idan ka zo Najeriya ko da mu muke mulki zaka samu mu ake dannewa to wani yana ganin cewa abin ba zai canja ba haka za a ci gaba ka ɗauka cewa zai canja wannan tsarin wata rana wato za a waye gari ya zama labari ta yi wuni da kai ba za mu gani ba amma idan muka tsara wa 'ya'yanmu kyakkyawan tsari to lallai abinda ake samu na lada muna cikin kabarin mu muna samu Allah ya taimake mu hakika Allah tabaraka wata'ala ya sanya bayan kowane irin tsanani da wahala Allah ya sanya sauki a bayansa idan tsanani zafi yayi zafi to sai Allah ya kawo mafita domin Allah yana cewa fa inna al usri yusran inna al usri yusran bayan ayoyin alkur'ani da suka yi mana wa'azi da faɗakarwa cewa bayan tsanani sauƙi yana nan biye to mutanen Najeriya Allah ya yi mana wa'azi na aikace wanda muna gani kowa ya san ƙasan nan wani lokaci da ya wuce can baya ana cikin damuwa checkpoint kasuwa masallaci ko ina ba kwanciyar hankali yau Allah ya kawo mana kwanciyar hankali a wannan ƙasa alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat muna godewa Allah kuma muna roƙonsa cikin falalarsa ya gyara mana sauran abubuwan da suka lalace kamar yadda ya gyara mana tsaro da sauran abubuwa kuma muna gode ma Allah hakika Allah tabaaraka ta'ala ya haramta ɗaya ba tsammani ɗaya ba zato daga rahamar Allah saboda mutum shi dan giya ne yana ta shan giya gani yake kawai Allah ba zai yafe mai ba dan haka ma gare ya ci gaba wani kuma shi mazinaci ne gani yake Allah ba zai yafe mai ba wani kuma azzalimi ne gani yake Allah ba zai yafe mai ba dan haka ya dai ba tsammani dan haka ma ya ci gaba da saban Allah a'a lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya hana mu dai ba tsammani daga rahmarsa domin mutumin da ya dai ba tsammani daga rahmar Allah wannan istisgari ne wato ka kankanta fadin rahmar Allah domin rahamar Allah tana da fadin da ta yalwaci kowa komin sabon mai sabo ko da kashe mutane yake yi idan ya tuba ya koma ga Allah lalle yi tuba ta gaske to lalle Allah zai karbe shi domin ɗaya ba tsammani daga rahamar Allah zunubi ne mai girman gaske kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana wannan ta harshen annabinsa annabi yaqub yake cewa 'ya'yansa ku je ku bincika ku laluba ku nemo yusuf da ɗan uwansa har yanzu ina sa ran suna nan wala tai asumin rauhin lahi kada ku ɗaya ba tsammani daga rahmar Allah domin ba wanda yake ɗaya ba tsammani daga rahmar Allah sai mutanen da suke kafirai waɗanda suke da kafirci suke ɗaya ba tsammani daga rahmar Allah ya ku ɗan uwa masu imani shi ko kun san me yasa Allah ya haɗa alaka tsakanin kafirci da ɗaya ba tsammani daga rahamarsa? lallai ɗaya ba tsammani daga rahmar Allah to rashin yin imani ne da ƙarfin Allah ƙudratun lahil mutlaka ikon Allah wanda yake a sake ya gama komi gaba ɗaya sannan kuma ɗaya ba tsammani daga Allah ba zai iya kaza ba ko Allah ba zai yi kaza ba yana kai mutum zuwa ga kafirci domin yana daga cikin asalin imani mutum ya yarda cewa ikon Allah ba ya da iyaka yana daga cikin imani ka yarda cewa ikon Allah baya da iyaka in ko ikonsa baya da iyaka to ba abinda Allah ba zai iya yi ba ba kuma abinda zai gagari Allah to wannan ya zama dole ga kowa ya sa wannan cikin ransa domin Allah ya wa kansa cewa wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne kulli shay'in lalle kullu shay'in din to Allah mai iko ne a kansa ya ku bayin Allah masu daraja lalle ɗaya ba tsammani cewa almatsalub abinda ake nema kowa kasan nan yana neman a ce kasan nan addini ya baibaye ta wayanda ba musulmi ba sun musulunta kowa na neman a sauna lafiya kowa na neman a ci gaba wato duk abin da muke so inda za a yi ta lissafi suna da yawa wani yana ganin cewa to ai wani abin ba zai taba samuwa ba ai wannan kasa kai mai imani shine zai ce ma gyaran kasan nan sai Allah to wannan mai imani kenan wani zai ce ai kasan nan ba za ta taba gyaruwa ba saboda mai tahqiqi fawatihi duk wata hanyar da za a bi a gyara to yana ganin kamar ta toshi jama'a muna gane wannan ai kaga kafin zuwan wannan shugaban kasa ana ganin da ya zo za a gyara matsaloli gaba daya wannan shine tsammanin a wancan lokaci a kuskure ne ta wani gefe kuma daidai ne ta wani gefe sai kuma gashi ya zo wasu abubuwan sun kasa gyaruwa to ce to tunda wannan ya kasa gyarawa ba zai taba gyaruwa ba a'a zai gyaru idan Allah ya kawo lokacin gyaran to zai ɗauko wani mutumin da ba ka zato ba ka tsammani ya aiki da shi ya gyaran kai ba ruwanka ka yadda dai Allah ne mai gyaran zai yi gyaran a lokacin da yake so ya gyaran ka yadda da wannan a cikin zuciyarka don haka wasu mutane sun ɗaya tsammani musulunci ba zai taɓa samun nasara ba tabbas musulunci zai samu nasara ka tambayi dattijai waɗanda aka fara izala da su idan aka ce musu izala za ta samu yancin da ta samu yau ba wanda zai kafa gwamnati sai ya haɗa kai da izala domin wannan gwamnatin ta yanzu dalilin kira na jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna Allah ya taimaka aka samu nasara wannan shi ina an abaina kowa ya san haka lamarin yake yau ba wanda zai iya cewa zai wato zai raba kansa da izala kuma ya kai ga nasara yana da kama da wahala domin izala Allah ya ba ta karfi saboda riko da gaskiya da kuma yin riko da asbabu to muna fata Allah ya ƙara taimakon mu hakika masu imani sun riga sun yanke cewa lalle da Allah ya so da ya shiryar da mutane gaba daya idan da Allah ya so kowa da ya zama mutumin kirki da Allah ya so kowa zai zama musulmi to amma da Allah bai so ba fa har yanzu akwai waɗanda ba na kirkin ba har yanzu akwai waɗanda ba musulmi ba wasu mutane sun ɗaya ba tsammani wato min a hawalin musulmi na cewa musulmi yanayinsu ba zai taɓa canzawa ba saboda abin da ya sauka a kansu min alfitani wal masa'ib huna hunak ko ina musulmi suna cikin masifa a iraki cikin masifa a Syria cikin masifa a Lebanon cikin masifa bala'in Shi'a bala'in kalakato bala'i bala'i bala'i cikin musulunci iri-iri idan aka baka da rigimar da ke cikin musulmi kadai ta ishe mu idan ka koma ba ran da gari zai waye ka saurari labarai ba a zubar da jinin musulmi a ƙasa ba ba wannan ranar a duniya ce yau an waye gari tun da rana ta fito har ta faɗi ba a zubar da jinin musulmi ba wannan ranar wallahi wannan abin zai zo ya wuce sai ya koma kamar ba ba to wasu sun ɗaya tsammani cewa halin da musulmi suka shiga to lalle fa ba wato al'amarin ba zai kawo ƙarshe ba to wannan kuma yana kai mutum zuwa ga abin da ake ce ma alkanu wato shi ɗaya ba tsammani mafi nisa ko mafi tsanani mun shi ɗan adam kamar yadda Allah ya da labari ce idan muka yi mai ni'ima sai ya da kai ya koma gefe guda yana cin ni'imar da Allah ya mashi. ta lafiya ta ilimi ta duk abin da Allah ya bashi na ni'ima wa idza masahu sharru idan kuma sharri ya dan zagayo ta kansa kana ya usan sai ya ɗeba tsammani na shiga uku ba zan ƙara yin arziki ba don fata ta kone ba zan ƙara samu ba aiki na ya kubce shi kenan haka zai koma ya ɗeba tsammani wato ba shi ba Allah kai har ya kai a wata ayar Allah ya ce ɗan adam to la yas'amul insanu min du'a'il khair mutum baya gajiya da roƙon alheri ya Allah ka bani gida ya Allah mota nake so ni mata nake so ni ƴaƴa ni mutane su ta roƙon Allah abubuwa iri iri wa idza massahu sharru ran Allah ya jiyo mai da sharri da wata damuwa fa ya'usun qanudun sai ya zama ya daya ba tsammani ya riga ya cire rai gaba daya wannan abin ba zai taba samu wato gyaruwarsa ba ya ku ɗan uwa masu imani lallai wannan munana wa Allah ta'ala zato ne domin lokacin da aka yi yakin ahzab a takaice ai kaga an wa musulmi kawanya a lokacin ne aka bambance tsakanin mumine da munafukai a wannan lokacin Allah ya ce sun zo muku daga sama daga ƙasa ko ina kafirai kake gani zube ga sunan a lokacin ne sagatil basaru, idanu suka juye wato balagatil qulubul hanajir ainihin zukata suka zo makogoro wata zununa billahi zununa sai lokacin da tsanani ya tsanani sai kuka kai cewa Allah zato iri-iri yau mun shiga uku Allah ba zai taimake mu ba yau za a gama da mu gaba haka aka ta tsammani Allah tabaraka wa ta'ala ba mu hoton yanda abin ya faru a wajen ne aka gane munafukai suna cewa wato ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gururan alkawarin da Allah ya mana zai ba mu nasara rudani ne Allah yake yi manzon Allah ma rudani yake yi to da tsanani yayi tsanani zaka rika gane munafukai ko yanzu cikin mutane kaji irin kalaman da wasu mutane suke yi ka san wannan mutumin idan aka bar shi daga shi sai Allah ba kowa tare da shi sai ya jefa makafiri ƙuri'a saboda shi gani yake cewa wannan yunwan ɗan uwan shi musulmi ya kawo ta to wai da ma yunwa ake yi idan da da lokacin magana wa ya ce maka ana yunwa ba wata yunwa da ake yi alhamdulillah muna gode wa Allah akan yadda muka samu kanmu domin da yawa ƙasashe mun fi su mu muna ma na lafiya kana ma tafiya neman abincin wani wuri yaƙi yake yi ba ma magana aiki ake ba bare neman abinci to Allah ya taimake mu Abdullahi dan Mas'ud yake cewa daga cikin alkabaira akwai al-qanutu min rahmatillah mutun ya daya ba tsammani daga rahmar Allah da kuma aliyas wato yankewa cewa kaza ba zai samu ba kaje ka duba wannan wato majmu'u zawaid hadisi ne ingantacce lalle wannan rayuwa ba dan abin da ke tasowa a zuciyar mu na karsashi ba na cewa Allah zai canja al'amura to lalle da rayuwa ta zama mai kunci domin Allah baraka wa ta'ala yake cewa ya ku bayina wa'anda suka yi barna kada ku ɗaya ba tsammani daga rahmar Allah domin Allah baraka wa ta'ala yana gafara zunubi gaba ɗaya saboda me innahu huwal gafurur rahim shi Allah baraka wa ta'ala Allah mai gafara ne kuma Allah baraka wa ta'ala wato mai tausayi ne wa qad ta'adadat shakawa bainan nas haƙiƙa koke abinda ake ce complain ya yawaita tsakanin mutane wa kasatan hadhihi ayyam musamman ma waɗannan kwanakin da abubuwa suka matsayi kamar yadda wasu ke gani yawan koke iri-iri daga cikin mutane man yashkul faqar akwai wanda yake koke akwai talauci wadikil ma'isha cewa rayuwa ta yi kunci rayuwa ta kulle haka wasu mutane ke faɗi wayannan kuma su suka fi yawa saboda shi ba abin da ke gaban shi sai abinci ba da tunanin a abinci ya tsaya yadda dai ka san yaro karami da gari ya waye bai jin wani yare kawai ya ga koko gabansa ko shayi sai ka ga uban ma haka yake ina abinci yake a nan tunaninsa yake ina za a samu kuɗi a nan tunaninsa yake ta isa abdul ne. bawan kuɗi ya lalace Allah ya sauwaƙe lalle mutane da yawa suna koke cewa ba abinci wata dirun bihim an yashku tabbas ya dace su yi ta koke sai dai tambaya menene ya jawo yunwa shugaban ƙasa ne ko ko a'a me ya kawo halin da ake ciki na talauci shugaban ƙasa ne to ina ya kwashe kudin ya kai ya ake ake talauci ya ake yake yunwa shin me ya dalili shin anya kuwa ba kau da kai da muka yi daga ambaton Allah ba ne domin Allah ya ce wa man a'arda an zikiri duk ba wanda ya kau da kai daga dokoki na na alkur'ani da na shimfiɗa fa fa inna lahu ma'ishatan dankan yana da wata irin rayuwa mai kunci domin wani yana da kudin amma ba kwanciyar hankali yana cikin rayuwa mai kunci yau nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranar lahira mu tashe shi yana makahu magana ta gaskiya shine halin da muke ciki a Najeriya mu koma mu gyara alaƙanmu da Allah mu rabu da batun shugaban ƙasa mu yi mai addu'a Allah ya bashi lafiya ƙoƙarin da yake Allah ya taimake shi amma halin da muka samu kanmu a ciki mu muka jefa kanmu a ciki domin mu mutanen yanzu to mun saba da irin mutanen da don haka daɗin da suka samu da alkhairi mu ba za mu iya samu ba sai mun koma abin da suke a kan shi ko da muna so mu samu ba za mu samu ba ha'inci ya eh? abincin da ake suwa suke fito da siga a najeriya suwa yake yin siga suwa ke fulawa suwa ke yin abubuwa da yawa amma me yasa abin yake sama ba musulmai ba ne yan kasuwa ma'aikatan gwamnati ha'inci iri-iri wallahi mun kau da kai ne daga dokokin Allah shi yasa Allah ya sa mu cikin kuncin rayuwa to kuma idan ba mu hankali ba muka mutu haka ranar tashin alkiyama za a tashe mu muna makafi Allah ya sauke Allah ya ba mu ikon gyarawa daga cikin mutane akwai wanda shi ba ruwan shi da talauci baya kuka akan talauci amma abin da ya dame shi fasadu tarbiyya lalacewan tarbiyya abubuwa sun lalace tabbas tarbiyya ta lalace tabbas akwai matsaloli na'am su ma waɗannan suna da dama suna da baki su yi kokensu sai dai tambaya shin masu wannan koke cewa tarbiyya ta lalace shin ba su san cewa sunnar Allah ba ce a bayan ƙasa ba ta canjawa ba yadda za a yi a ce abin ya gushe da kafarci shakawa idan za mu taru a masallaci a sami dattijai da matasa a ce to lalle fa unguwan nan abubuwa sun lalace yanzu ya kuke ganin za mu yi duk wani wanda zai kawo mafita ba a alkur'ani da sunna ba ba irin tsarin manzan Allah ba wannan mafitar shi ba za ta ba da fa'ida ba duk wata mafitar da zai kawo ba za ta ba da fa'ida ba to lallai sunnar Allah a bayan ƙasa yawan complain yawan koke baya kaudata tsari ne na Allah idan mutane suka lalace sai Allah ya lalata al'amuransu sai su shiga cikin hayaniya da tashin hankali da damuwa domin Allah ya ce inna Allah la gayiru ma kaumin Allah baya canja wani hali wani kwandishan wani yanayi na mutane hatta gayiru sai su mutanen sun canja hatta shugabannin da ake bamu ana bamu ne irin halin mu jama'a jama'a mun gane wannan ko da Allah ya kawo shugaba mutumin kirki yana so ya kyautata mana sai Allah ya jarabci shugaban da wata rashin lafiya ko wani abin da za mu zauna cikin wahala saboda mu din ba mu cancanci irin wannan shugaban ba kuma ba mu shirya mu samu shugaban kirki ba saboda mu inda za a gaya mana gaskiya ba kirkin muke yi ba in an yi magana ko mu ce an zage mu idan ka samu aka taimake ka aka zage ka baka wuce jahannama an taimake ka a dai zage mu kan mu je jahannama wai wa'azi shine zai wa'azi jama'a shine zai Allah ka shirye da mu tabbas jama'a mu koma mu binciki kanmu me yasa muke samun jarabawa ga wani shugaba can da ya wuce ya zo da niyyar kirki ga kuma kirkin ya fara yi kafin ka ce wani abu rashin lafiya ya dabaibaye shi kafin ka ce Allah ya karba abinsa ya kawo mana wani irin mugu wanda na ciki ma ya sha wahalarsa to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu sai muka koma gare shi muna ta addu'a muka dan gyara halin mu kadan sakamakon addu'a da dan gyaran hali kadan da muka koma ga Allah da yawan azumi da yawan sallah sai Allah ya kawo mana wani irin canji mai girma sai kuma muka shantake muka daina addu'a sai muka ƙara shantakewa muka koma saban mu na jiya sai Allah ya ce to tunda haka za ku yi to na san yadda zan yi maganin ku Allah ya ba mu iko mu gyara daga cikin mutane akwai wanda suke koke akan halin da musulmi suka fada na kaskanci da wulakanci da yadda ake tuge su ana musu kace-kace a duk inda aka ga dama dan karamin misali abin da ya faru a Mambila yadda kaga ya wuce din nan fa yanzu ya zama labari kenan fa wannan kwamitin da kaga an kafa duk ƙarya ce fa magana ta wuce kenan wanda aka kashe an kashe wanda aka gurgunta an gurgunta wanda aka lalata dukiyarsa kusan abun da wuya ya wani abu kuma ko da za a yi wani abu za a iya dawo wanda aka kashe da ransa ashe dai wata shari'a sai an koma ga Allah shi ko Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawari ga masu imani da wanda suka yi imani suka yi aikin kwarai Allah ya ce zan mallaka muku bayan kasa zama ku ne masu iko da mulki amma dai kafin in muku haka to lallai sai kun yi wani abu daga cikin abin da Allah yake so mu yi Allah ya ce ya abuduna ni la yushriku na bi wato suna bauta min ba sa shirka inda ana kuru da laya to bacin a samu sauƙi lallai sai abin da Allah yi Allah ba mu iko mu daina inda ana bautan waliyai ana bauta ma wasu mutane da sunan waliyai to lallai ana cikin bala'i to kaji inda ana yin tsafi inda ana shirka da Allah babu wani sauƙi da za mu samu dole sai mutane sun kadaita Allah sun bauta wa Allah shi kadai inda muna so mu samu sauki. lallai mutane shin ba su ji kalamin da mutanen annabi Musa suka faɗi ba lokacin da Fir'auna ya tasa su gaba ma tara aljama'ani lokacin da aga taron sojojin Fir'auna da jama'a sa kala ashabu Musa daliban annabi Musa suka ce inna mudrakuna mun shiga uku mun shiga bala'i domin nan gaban mu ruwa ne teku ne ga yana baya da zamu yi da shi bayan mu kuma rindina ce to wa ayyu idrakin shin wani irin al'amari ne ya kai a ce gaban ku bayan ku sojoji gaban ku ruwa ne amma annabi Musa bai girgiza ba yace kalla a'a ba mu shiga uku ba inna ma iya rabbi hadi. ina tare da ubangiji na zai bani mafita wannan yanayin da kake ganin mu a ciki Allah zai bamu mafita Allah zai canja al'amari da izinin Allah kasancewar jama'a ba mu da lokaci da yawa daga cikin abin da yake sa mutane su rude su rika ganin cewa yanayi ba zai canja ba kallatul atba wa kasratul aada ainihin yawan makiya idan kaga makiya da yawa suke da kamfuna suke da karfi suke da kaza sai ka rika ganin kamar duka kenan a'a za a kai lokacin da Allah zai ruguza al'amarin gaba ɗaya ba musulmi karfi to daga ciki wasu kuma ba sa sauwara in ba hanyar da za ta kai ka ga Allah ta sada ka zuwa ga Allah wannan hanya dole sai ta zama hanya ce mai wahala domin Allah ya ce mutane da yawa a bayan ƙasa idan kai musu biyayya idan ka bi su sai sun raba ka da hanyar Allah suna nan da yawa to don haka tsaya a daure duk wahala a bi Allah wasu mutane kuma abin da ke ruda su irin makamin amerika wani ma ya dauki amerika allah wani ya dauki ingila allah ce kai wa zai iya da amerika suna da makami mai guba suna da mai linzami ce to to shi kenan duk abin da za ka faɗa ba zai yadda ba to daga ciki kuma akwai istimrarul mihna jarabawa muna cikin ta kuma tana ci gaba sannan kuma nasara ta dan yi jinkiri to duk wannan dalilai ne waɗanda suke ainihin nuna cewa wato dalilan da yasa mutane ke samun rauni kenan sai su daiba tsammani daga rahamar Allah tabbas abubuwan suna da yawa ko ba za mu iya karanta su ba saboda yanayin lokaci insha Allah nan za mu tsaya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh